daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai shi ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

Masu saurare barkanku da warhaka, kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko. A safiyar yau Juma'a da ni sunu suwanti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron labarun duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum, inda halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Shugaban ƙasar Iran labarun duniya mai karantawa Sunusu da farko muhimman kanunsu. Shugaban ƙasar Iran ya jaddada cewa ƙasarsa tana ci gaba da mutunta ƙa'idodin hukumar kula da makamashin nukiliya na duniya. ƙasar amurka ta musanta cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila tana aiwatar da kisan kiyashi kan al'ummar gaza shugaban kungiyar ansarula na ƙasar yemen ya bayyana cewa manufar 'yan mamaya shine kashe al'ummar yankin gabas ta tsakiya tare da murkushe su da sunan suna kawo cikas ga shirye-shiryen yahudawan sahayuniya yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugaban kasar iran ya karbi bakoncin shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya na duniya inda ya bayyana masa shirin iran na kare dokokin ƙasa da ƙasa tare da aiwatar da shirinta na zaman lafiya ta fannin makamashin nukiliya inda ya jaddada cewa iran tun a farko ta amince da sharuɗan da duniya ta gindaya mata kuma aka kafa ko kuma aka cimma yarjejeniya tsakanin iran da ƙasashen turai inda iran ta ci gaba da gudanar da ayyukanta kan tsari amma daga baya amurka ta fice bisa raɗin kanta domin ci gaba da kawo cikas da hayaniya a shirin makamashin nukiliyar na iran amma duk da haka iran ta ci gaba da gudanar da ayyukanta daidai da tsari da yarjejeniyar da aka cimma wanda har zuwa yanzu babu abin da ta yi na saba wa dokokin ƙasa da ƙasa har ila yau ya bayyana cewa al'ummar ƙasarsa suna ƙoƙarin ganin sun cimma moriyar shirin makamashin nukiliya na zaman lafiya ne musamman bisa dogaro da fatawan jagoran juyin halin musulunci na iran na haramcin ƙera makaman nukiliya don haka iran ba ta da wani shiri na ɓoye kan ƙera makamin nukiliya a ƙasarta don haka a dukkanin binciken da ake gudanarwa na zahiri da na ɓoye ba a taɓa samun ta da kuskure ko gangancin aikata wani aiki da zai saba wa dokokin ƙasa da ƙasa ba. A gefe guda kuma shugaban ƙasar Iran ya jaddada aniyar ƙasarsa na ganin an wanzar da zaman lafiya a dukkanin yankin gabas ta tsakiya. A ganawarsa da shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya Mas'ud Bazakiyan ya jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta Iran tana neman wanzar da zaman lafiya a yankin da ma duniya baki ɗaya don haka ba a taɓa samun ta da laifin ɗaukan matakin wuce gona da iri kan wata ƙasa ba kuma ba ta da niyan ganin an samu tashin hankali a yankin gabas ta tsakiya amma gwamnatin yahudawan sahayuniya tana ƙoƙarin janyo hatsaniya da rikici a yankin gabas ta tsakiya inda ta gudanar da kisan gilla kan shugaban ofishin siyasa na kungiyar hamas ismail haniya a lokacin da yake bakon iran a birnin tehran baya ga kashe masa iyalai da 'ya'ya da jikoki kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ci gaba da aiwatar da kisan gilla kan al'ummar falastinu yayin da duniya ta yi shiru ba ta ɗauki wani mataki kan wannan mummunan aiki ba don haka iran tana kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su hanzarta haɗa kai domin ganin an ƙalubalanci halamtacciyar ƙasar isra'ila tare da kawo ƙarshen ayyukanta na wuce gona da iri kan ƙasashen yankin musamman abin da take aikatawa a zirin gaza da ƙasar labanan Shugaban ƙungiyar Ansarullah ta mabiya Houthi ya bayyana cewa aniyar Amurka da haramtacciyar ƙasar Isra'ila shine murƙushe ƙarfin al'ummar yankin gabas ta tsakiya domin shimfiɗa munanan manufofinsu kan al'ummar yankin. A jawabin da ya gabatar a jiya Alhamis, shugaban ƙungiyar Ansarullah ta mabiya husi Said Abdulmalik Badurdin. ya bayyana cewa manufar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila shine murƙushe ƙarfin al'ummar yankin domin ganin sun shimfiɗa munanan ɗabi'unsu da manufofinsu a kan al'ummar yankin yayin da waɗansu makiya suke ci gaba da goya musu baya bisa rashin sanin haƙiƙanin manufan 'yan sahayoniya said badruddin husi ya bayyana cewa duk da matakan da amurka ke ɗauka na kai hare-hare kan ƙasar yemen da kuma shirinta na turo babban jirgin ruwanta mai ɗauke da jiragen yaƙi zuwa yankin hakan ba zai hana mayaƙa da dakarun gwagwarmaya a ƙasar yemen ɗaukar matakin ƙalubalantar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ba domin jaddada goyon bayansu ga al'ummar gaza da ake aiwatar da kisan kiyashi kansu har ila yau badruddin husi ya bayyana cewa al'ummar yemen tana nan akan aƙidanta na ganin ta 'yan uwanta da ake zalunta bisa bakar siyasar zalunci masu saurare kada ku sha'afa labarin duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran Shugaban dakarun kare juyin juya halin musulunci na Iran ya bayyana cewa babu wata ƙarfi a duniya da za ta iya murƙushe gwagwarmaya a yankin gabas ta tsakiya. Manjo General Salami ya bayyana haka ne a wani bikin atisaye na bayyana ƙarfin soji na Iran, inda ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta inda ya bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana da azumin ganin ta kare kanta daga dukkanin har-haren wuce gona da iri tare da taimakawa 'yan gwagwarmaya a yankin janar salami ya bayyana cewa matakin da iran ta ɗauka na mayar da martani kan haramtacciyar ƙasar isra'ila ya janyo mummunan illa ga gwamnatin amma duk da haka an yi ƙoƙarin ɓoye wannan illa da iran ta mata kuma ta sake gigin kawo hari wanda hakan zai fuskanci mai da martani mai gauni kan yahudawan sahiyoniya da ba za su sake tunanin kaddamar da hari kan jamhuriyar musulunci ta iran ba har ila yau general salami ya jaddada cewa kisan gillar da yahudawan sahayuniya suka yi wa jagororin gwagwarmaya misalin hassan nasarullah shugaban kungiyar hezbollah ta ƙasar labanan da shugaban ofishin siyasar ƙungiyar hamas da sauran fitattun shugabannin ƙungiyoyin gwagwarmaya hakan ba zai taɓa kawo rauni ga 'yan gwagwarmaya ba kuma <coughs> kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta ci gaba da fuskantar munanan hare-hare na ɗaukan fansa kanta da hakan zai sanya ta yi nadama kan mummunan ayyukan da ta aikata. daga ƙarshe za ku ji cewa amurka ta musanta cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana aiwatar da kisan kiyashi kan al'ummar gaza kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka ya bayyana cewa amurka ba ta yarda da rahotannin da majalisar ɗinkin duniya ke fitarwa ba na cewa ana gudanar da kisan kiyashi a zirin gaza musamman koren Falasinawa daga muhallinsu hakanan ƙasar ta amurka tana ganin waɗannan zarge-zarge da ake yi ba shi da wata manufa illa, muzanta gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila duk da rahotannin da ƙungiyoyi daban-daban na duniya ke fitarwa kan irin ayyukan ta'addanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke aiwatarwa kan falasinawa amma amurka ta yi kunnen uwan shegu tare da makantar da kanta daga waɗannan laifuka don haka ya yi kira ga majalisar ɗinkin duniya ta nisanci goyon bayan waɗanda suke 'yan ta'adda a cewarsa ƙarshen labarun duniyan kenan. To bayan da aka gama shan labarun duniya yanzu kuma za mu shiga taskar shirye-shiryenmu na yau da kullum domin jin irin shirye-shiryen da muke ɗauke da su. Da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya. Sharhin zai dubi ne game da zaman taron koli na musamman wanda ya haɗa ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic da kuma ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa wanda ya gudana a birnin riyadh na ƙasar saudiya a wannan litinin domin ɗaukar matsaya guda ɗaya akan kisan kyashen da isra'ila take yi a palestinu da labanan a yayin gudanar da zaman taron na ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa da kuma ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic yarima mai jiran gadon ƙasar saudiya ya yi jawabi a wurin taron inda bini cewa ƙasarsa tana goyon bayan ɗaukar dukkanin matakai waɗanda za su taimaka wajen takawa isra'ila birki dangane da kisan gillar da take yi wa falasɗinawa da kuma al'ummar labanan shugabannin kasashe daban-daban sun gabatar da jawabai a wajen babban taron kolin na musamman na shugabannin ƙungiyar haɗin kan kasashen larabawa ɗin da kuma na oic wanda ya gudana a birnin na riyad inda suka yi allah wade da laifukan cin zarafi da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take aikatawa muhammad bin salman irima mai jiran gado na kasar saudiya a farkon taron na birnin riyadh ya bayyana cewa muna da wajibcin ci gaba da gudanar da ayyuka na hukumar onurwa kuma ya kamata sauran kasashe da kungiyoyi na kasa da kasa su ci gaba da taimakawa al'ummar palestinin yi kara da cewa saudiya na adawa da harin da isra'ila ke kai wa ƙasar labanan kuma wannan wuce gona da iri zai haifar da mummunan sakamako ya ci gaba da cewa dole ne a yi allah dai da isra'ila akan wuce gona da irin da take a kasar labanan kuma keta hurumin jamhuriyar musulunci ta iran da ta yi bin salman ya jaddada cewa muna roƙon majalisar ɗinkin duniya da ɗauki dukkanin matakai waɗanda suka dace domin kawo ƙarshen wannan lamari kuma muna jaddada cewa mamayar palestino haramtaccen lamari ne a ci gaba da wannan taro mahmud abbas shugaban hukumar palestinawa shi ma ya bayyana cewa ƙasashen duniya sun nuna gazawa matuƙa ta yadda ba za su iya dakatar da wuce gona da iri da gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila take yi a yankin zirin gaza ba sarki abdullah na biyu na kasar jordan a nasa bangaren ya jaddada a wannan taro na shugabannin kasashen larabawa da na musulmi cewa kasashen duniya ba sa yin abin da ya kamata wajen sauke nauyin da ya rataya a kan su domin takawa isra'ila birki dangane da ƙarin rubuta wutar rikici da take yi a falasdino da kuma wata sabuwar wutar yaƙi wadda ta buɗe a ƙasar labanan ya kara da cewa dole ne a kara kaimi matuƙa wajen ci gaba da ɗaukar matakai na gaggawa domin kawar da shingen da aka sanya wa gaza da kuma dakatar da tashin hankali a yammacin gabar kogin jordan da kuma goyon bayan 'yancin kai na ƙasar labanan da kuma dakatar da yakin da isra'ila ke a kanta yana na ta cewa dole ne ƙasashen duniya su ɗauki matsaya guda ɗaya domin hana afkuwar matsala ta jin kai a gaza da kuma can mai yarjejeniyar tsage ta buɗe wuta nan take a nasa bangaren mataimakin shugaban kasar iran na farko muhammad reza arif a jawabin da ya gabatar a wajen babban taron kungiyar haɗin kan kasashen musulmin na oic da kuma kungiyar haɗin kan kasashen larabawa ya bayyana cewa gudanar da zaɓen raba gardama da kuma haɗa dukkanin al'ummar palestino wuri guda domin aiwatar da hakan shine kaɗai mafita ta dimokuraɗiyya ga al'ummar palestinawa ya ce iran ta bada shawarar gudanar da zaɓen raba gardama tare da halartar dukkanin falastinawa waɗanda suka haɗa da musulmi da kirista da kuma yahudawa bisa ka'idar kowane falastine ƙuri'a guda ɗaya ya ƙara da cewa wannan shawara za ta maido da haƙƙin falastinawa na tantancewa da kuma fayyace makomarsu har ila yau iran ta yi imanin kaucewar rabuwar kawuna a tsakanin ƙasashen musulmi tana a matsayin wata babbar dama ta tunkarin makirce-makircen da ake kitsa wa duniyar musulmi din a wannan zamani in ji arif mataimakin shugaban kasar iran na farko ya ce dukkanin kasashen musulmi da na larabawa ya rataya a kansu da su ɗauki ƙwararren matakai na bai ɗaya da nufin daƙile laifukan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila wanda take aikatawa a kan al'ummar falastinu ya ce dole ne kasashen musulmi da na larabawa su bullo da hanyoyi da su tabbatar da cewa kuma ba a ƙara maimaita irin waɗannan laifukan yaƙi na isra'ila ba tare da biyan diya ga al'ummomin falastinu da na labanan an rubuce majalisar ɗinkin duniya da kwamitin sulhu na majalisar ba su da ikon kawo ƙarshen kisan kyashi da isra'ila take yi wa al'ummar falastinu da kuma kai hare-haren da take yi kan al'ummar labanan saboda irin goyon baya da amurka da kuma wasu daga cikin ƙasashen yammacin turai suke wa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ido rufe ita kuma ana ta bangaren kungiyar gwagwarmayar falasinawa ta hamas a sakon da ta fitar bayan kammala wannan zaman taro sakon nata ya kunshi cewa bayanin taron kasashen larabawa da na oic yana buƙatar ƙarin ƙoƙari domin daƙile ta'addancin isra'ila kungiyar hamas ta tabbatar da buƙatar cewa taron korin na kasashen oic da kasashen larabawa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya su tilasta wa haramtaccen ƙasar isra'ila ta dakatar da hare-haren wuce gona da iri akan gaza da labanan tare da neman ɗaukar matakan gaggawa na dakatar da ita daga shiga cikin tarukan majalisar ɗinkin duniya da kuma haramta sayar mata da makamai ƙungiyar hamas ta sanar da cewa shawarar da taron ƙasashen larabawa da na oic suka yanke yana buƙatar ƙarin ƙoƙari wajen ganin an dakatar da isra'ila daga aikata irin waɗannan laifuka har ila yau ƙungiyar gwagwarmayar palestina ta hamas ta jaddada cewa babban taron kasashen musulmin da na larabawan ya yi kira ga kwamitin sulhu da ya wajabta wa yahudawan sahiyuniya su daina kai hare-hare a gaza da labanan da kara cewa mutanenmu suna jiran 'yan uwanmu larabawa da musulmi su yi amfani da damar da suke da ita a dukkanin bangarori domin dakatar da ayyukan ta'addanci irin na isra'ila a wani litinin ne dai aka gudanar da babban taron na kasashen larabawa da na musulmi a birnin riyadh na saudiya inda shugabanni da wakilai na gwamnatoci da bakinsu ya zo ɗaya suka haɗu a kan cewa wajibi ne a ɗauke matakai na dakatar da isra'ila daga ci gaba da aikata laifukan yaƙi a gaza da kuma labanan sai dai masana da dama sun yi imanin cewa ba nan gizo yake saƙa ba domin kuwa wasu daga cikin shugabannin ƙasashen larabawan da ma na musulmin suna da cikakkiyar masaniya koma da haɗin bakinsu tare da ƙasashen turan da ma isra'ila wajen aiwatar da abin da yake faruwa ɗin akan falasɗinawa da kuma al'ummar labanan kamar yadda wasu sun ma suke ganin cewa wannan wata babbar dama ce domin murkushe waɗanda suke kallon su a matsayin barazana ko kuma suke kiran su 'yan ta'adda ma'ana ƙungiyoyin gwagwarmayar palestinawa irin su hamas jihadil islami da dai makamantansu. su ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a goma sha biyar ga watan Nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu wanda ya daidai da goma sha uku ga watan Jumada Ula na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha uku ga watan Jumada Ula na shekara ta goma sha ɗaya hijira kamariya. bisa wasu rawi fatima ta zahara salawatullahi wa salamuhu alaiha diyar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma matar imamu ali bin abi talib alaihi salam mahaifiyar imamu hassan da imamu husaini alaihi salam ta yi shahada duk da cewa dai sayyida fatima ta zahara salamallahi alaiha rayuwarta ba ta yi tsawo ba amma ta kasance rayuwa mai cike da albarka da haske da abubuwan koyi ga dukkanin musulmi an haife ta a shekara ta takwas kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. da rasuwar mahaifiyarta Khadijatul Kubra amincin Allah ya tabbata a gare ta ta zama mai tallafa wa mahaifinta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Rayo Fatima ta Zahra salamullahi alaiha tare da Imam Ali bin Abi Talib alaihi salam da kuma 'ya'yansu masu albarka da daraja wato Imam Hassan da Imam Hussein alaihi salam na a matsayin wani kyakkyawan misali na rayuwa ta iyali fatimatu zahra babu tantama a cikin matsayi da daraja da ɗaukakar da allah maɗaukakin sarki mata fiye da dukkanin mata na duniya manzon allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce ita ce shugabar matan aljanna sannan kuma ya ce allah yana yarda da yardarta yana kuma yin fushi da fushinta kuma a ranar kyama za ta zama mai ceto ga masoyanta masu saurare ko kun san cewa shekaru 1374 da da da hudu suka gabata a ranar irin ta yau wato goma 13 ga watan jumada ula na shekara ta 72 hijira kamariya ibrahim bin malik ashtar ɗaya daga cikin jaruman larabawa mabiya iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shahada ibrahim da ya kasance ɗa ne ga malik ashtar wanda shi sahabi ne na manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma makusanci ga imam ali alaihi salam hakanan kuma ya zama kwamandar rundunar imam ali alaihi salam a yakin sifain ibrahim ya kuma taimaka wa muhtar thakafi a lokacin da ya fara yunkurinsa na neman ɗaukar fansa a kan makasan imam hussein alaihi salam da yalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda rundunar yazidu dan ma'auya suka yi musu kisan gilla a karbala bayan da masu bin abdullahi bin zubair ya jagoranci rundunar da ta kawo ƙarshen ikon muktar a kofa sun nemi ibrahim ya miƙa kai sannan kuma ya musu mubaya'a ibrahim ya amince bisa tilasci sannan kuma ya rasu a yaƙi da sojojin abdulmalik bin marwan ɗaya daga cikin azzaluman sarakunan daular bani umayya masu saurari ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan nuwamban shekara ta alif da da tamanin uku bangaren arewacin kasar cyprus ya shilanta ɓallewa daga kudancin ƙasar kafin wannan lokaci dai gwamnatin ƙasar turkiya ta aike da sojojinta waɗanda suka mamaye arewacin cyprus inda mafi yawan mazauna wurin musulmi ne kuma turkawa daga kudu kuma akwai 'yan kabilar girkawa kiristoci tsibirin cyprus yana kusa da ƙasashen turkiya girka syria masar da kuma labanan wanda hakan ya ba shi matsayi na musamman a fagen siyasa da tattalin arziki a yankin duk da kokarin da majalisar ɗinkin duniya ta yi na sulhuntawa da kuma sake haɗe ɓangarorin ƙasar ta cyprus hakan bai nasara ba a halin yanzu dai akwai sojojin majalisar ɗinkin duniya waɗanda suke aiki a kan iyakokin cyprus ta arewa da kuma cyprus ta kudu masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau bayan kwace iko da ofishin jakadancin kasar amurka a birnin tehran wanda ɗaliban jami'a suka yi amurka ta ba da sanarwar rufe dukkanin asusun ajiya na kudade na kasar iran a bankunan kasar a dukkanin faɗin duniya wani matakin dai ya kara tsananta takunkuman tattalin arziki wanda amurka ta ɗora wa iran sai dai wannan bai sanya gwamnatin iran ɗin ta ja da baya ba kafin haka dai 'yan kwanaki gwamnatin iran din ta dakatar da sayarwa gwamnatin amurka da dan yamman fetur domin irin adawar da amurkan ta nuna wa kasar. daga ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau majalisar ƙwararru masu zaben jagora a jamhuriyar musulunci ta iran ta amince da sabon kundin tsarin mulki na kasar wanda aka rubuta shi bisa aƙidar addinin musulunci da kuma karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da iyalan gidansa tsarkaka wannan dai shine kundin tsarin mulki na addinin musulunci na farko wanda aka rubuta a kasar iran din kuma bayan haka an bijiro da shi ga mutanen iran din a wani zaɓen raba gardama inda suka amince da shi da babbar rinjaye a cikin kundin tsarin mulkin an bijiro da adalci da kiyaye haƙƙin bil'adama na addinin musulunci a fili daga bisani kuma an gudanar da wasu sauye-sauye da kuma ƙari a cikin kundin tsarin mulkin na jamhuriyar musulunci ta iran wanda shi ma ya sake samun amincewa daga al'ummar ƙasar. Afirka a yau. saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun rahoton da masu fafutukan kare haƙƙin bil'adama suka fitar ne cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa na ƙasar Sudan na Rapid Support Forces sun kashe kashe mutane 1,237 a jihar aljazira da ke tsakiyar ƙasar sudan da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. masu fafatukar kare haƙƙin bil'adama sun zargi dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces da kashe mutane 1,237 a gabashi da arewacin jihar aljazira tun a ranar 20 ga watan oktoban da ya gabata bisa la'akari da ayyukan ƙaura da aka yi a ƙauyuka sama da 400 taron al'ummar jihar aljazira wata kungiya ce ta farar hula da aka kafa bayan dakarun kai daukin gaggawa sun karba iko da jihar aljazira da ke tsakiyar kasar sudan a watan disamban shekarar da ta gabata ya sanar da cewa an aikata wannan ta'asar ce ko dai ta hanyar harbi da bindiga da mayakan kungiyar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa suka yi da ya haddasa waɗannan hasarar rayuka ko kuma saboda killace yankunan da suka yi tare da kullar annoba da ta yi barna a tsakanin al'umma sanarwar ta kara da mutuwar mutane 359 a garin al-iliya 300 a tambul 140 a al-sariha 57 a ƙauyen al-ukuda da 28 a birnin rafi'a baya ga wasu da dama na mace-macen a wasu ƙauyuka na daban taron na jihar aljazira ya yi nuni da cewa an tilasta wa ɗimbin jama'a yin gudun hijira a yankin gabashin aljazira da ya shafi ƙauyuka fiye da 400 daga cikin jimillar ƙauyuka 514 a nata ɓangaren a wata sanarwa da nida alwasat wata ƙungiya ta farar hula da ta haɗa da masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama suka fitar ta bayyana cewa birnin alhilaliya ya shafe kwanaki goma sha bakwai ana killace da shi inda sama da mutane 300 da suka hada da yara da tsofaffi da kuma marasa lafiya aka aiwatar da kisan kiyashi kansu daga mayakan dakarun kai daukin gaggawa sanarwar ta kara da cewa adadin waɗanda suka mutu ya hada da yara da suka ci abinci mai guba da gurɓataccen ruwa da bai kamata mutane su sha ba da kuma waɗanda gobarar da dakarun kai ɗaukin gaggawa suka kunna ta ritsa da su musamman a cikin gidajensu tun a ranar 20 ga watan oktoban da ya gabata ne dakarun kai daukin gaggawa suka fara kai hare-hare kan yankunan biyo bayan sauya sheka da wani kwamandan su a jihar ta aljazira abu akala kikel ya yi zuwa shiga cikin rundunar sojin sudan tun daga tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 ne sudan ta fara fuskantar yaƙi da ake gwabzawa tsakanin sojojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces wanda ya yi sanadin mutuwar sama da mutane dubu ashirin da kuma wasu sama da miliyan goma sha uku da suka rasa matsugunansu gami da waɗanda suka yi gudun hijira zuwa wasu yankunan ƙasar masu aminci da kuma waɗanda suka tsallaka kan iyaka zuwa ƙasashen da suke suke makwabtaka da su a cewar alkalumar majalisar ɗinkin duniya da hukumomin yankin kiraye-kirayen majalisar ɗinkin duniya da na ƙasa da ƙasa na ƙara ta'azzara na neman kawo ƙarshen yaƙi da nufin kare ƙasar sudan daga bala'in jin ƙai da ya fara jefa miliyoyin mutane cikin yunwa da mutuwa sakamakon ƙarancin abinci saboda yaƙin da ya bazu zuwa jihohi goma sha uku daga cikin goma sha takwas na ƙasar a nata bangaren rundunar sojin sudan tana zargin kungiyar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa da aikata kisan kiyashi a jihar aljazira tare da kashe fararen hula 120 na daban a 'yan kwanakin da suka gabata ma'aikatar harkokin wajen kasar sudan ta zargi da karun kai daukin gaggawa na rapid support forces da aikata wani sabon kisan kiyashi kan fararen hula a birnin alhilaliya na jihar aljazira inda suka kashe fararen hula 120 a cikin kwanaki biyu kacal wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da zarge-zarge na cikin gida da na kasashen waje a cikin 'yan kwanakin nan akan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces da aikata laifukan cin zarafin bil'adama da kisan gilla kan fararen hula a jihar ta Aljazeera. ma'aikatar harkokin wajen kasar ta sudan ta bayyana cewa an kashe waɗanda harin ya ritsa da su ne da harsasai da kuma sakamakon gubar abinci da rashin kula da ɗaruruwan fararen hula da suka haɗa da maza da mata da ƙananan yara waɗanda dakarun kai ɗaukin gaggawa suka yi garkuwa da su a wurare daban-daban a cikin birnin ma'aikatar ta bayyana cewa ana ci gaba da samun taɓarɓarewan al'amura da ƙarin bullar kisan kiyashi da cin zarafi da dakarun kai ɗaukin gaggawa suke yi kan fararen hula da nufin ƙarfafa shirin tura rundunar wanzar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa zuwa sudan don kare fararen hula domin 'yan tawayen su guji shan kashi daga sojoji da kuma ci gaba da riƙe mukamai da mame yankunan da suka kwace. ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta sudan ta buƙaci a saka dakarun kai ɗaukin gaggawa a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda sannan a gurfanar da shugabanninta da mambobinta a gaban kotu a matsayin waɗanda shari'ar ƙasa da ƙasa ke nema ruwa a jallo sannan kuma duk wanda ya taimaka mata ko goya mata baya ko kuma ya karbi bakoncin shugabanninta da masu magana da yawunta a matsayin masu daukar nauyin ta'addanci da kasancewa masu hannu cikin aikata muggan laifuka dakarun kai daukin gaggawa ba su ce ufan ba kan sanarwar ma'aikatar hakokin wajen ƙasar ta sudan a makon da ya gabata ne masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama a ƙasar sudan suka sanar da cewa adadin waɗanda suka mutu a harin da dakarun kai ɗaukin gaggawa suka kai a birnin hilaliya ya kai mutane ɗaya, ciki har da waɗanda aka harba da harsasai su goma sha biyu da sauran mutane da alamar sun mutu ne sakamakon gubar abinci da mayakan dakarun kai ɗaukin gaggawa suka raba musu a ranar 20 ga watan oktoba ne rikici ya sake barkewa tsakanin dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces da sojojin sudan a jihar aljazira biyo bayan sauya sheka da shugaban dakarun kai daukin gaggawa abu akala kikal mazaunin jihar ya yi zuwa cikin rundunar sojin kasar a wata sanarwa da ya fitar alhilaliya dai na ɗaya daga cikin ƙauyuka da dama da suke fama da hare-hare a jihar aljazira tun bayan da kikel ya koma cikin rundunar sojin ƙasar waɗanda hare-haren suka yi sanadin raba mutane sama da dubu ɗari da talatin da biyar da muhallinsu hotunan rahoto na yale humanitarian life sun nuna cewa an samu karuwar makabartu a garuruwa da dama na jihar aljazira tun bayan da aka fara kai hare-haren wuce gona da iri kan garin a ƙarshen watan oktoba har ila yau ya nuna shaidar kona filayen noma a ƙauyen Azraq. a watan disamban shekara ta 2023 kungiyar rapid support forces ƙarƙashin jagorancin kikel sun mamaye garuruwa da dama a jihar ta aljazira ciki har da fadar mulkin jihar wad madani a halin yanzu haka dai dakarun kai daukin gaggawa suna rike da yankuna da dama na jihar in banda birnin almanakil da kewaye har zuwa kan yakokin jihar sinnar da ke kudu da yamma zuwa kan yakokin jihar white nile tun daga tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa suka fara gwabza fada a tsakanin su da ayyukan ta'addanci kan fararen hula da suka yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu ashirin da raba jama'a da matsugunan su da kuma tilastawa miliyoyin al'umma yin gudun hijira da suka kai kimanin miliyan goma sha uku a cewar majalisar ɗinkin duniya da hukumomin yankin kiraye-kirayen majalisar ɗinkin duniya da na ƙasa da ƙasa na ci gaba kan kawo ƙarshen wannan mummunar yaƙi amma ɓangarorin da suke rikici da juna a ƙasar sun yi kunnen uwar shegu tare da ci gaba da yin taho mu gama da junansu kuma majalisar ɗinkin duniya da na ƙasa da ƙasa sun jaddada manufar kawo ƙarshen yaƙin ne da nufin kare ƙasar sudan daga bala'in jin ƙai da ya fara jefa miliyoyin mutane cikin masifar yunwa da mutuwa sakamakon ƙarancin abinci saboda a halin yanzu yakin ya bazu zuwa jihohi goma sha uku daga cikin goma sha takwas a kasar rahotanni suna jaddada yin zarge-zarge kan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces da tabka laifukan wawushe kayayyakin cibiyoyin kiwon lafiya a jihar aljazira da ke tsakiyar kasar kungiyar likitocin sudan ta zargi da dakarun kai daukin gaggawa na sudan da yin awon gaba da satar magunguna a asibitocin gundumar hilaliya da ke jihar aljazira tare da hana jami'an kiwon lafiya jinyar waɗanda suka jikkata kamar yadda kungiyar ta jaddada yin kira da a ceto fararen hula da suke fama da masifar killacewa da mayakan dakarun kai daukin gaggawa suka yi musu har tsawon satuka masu yawa ƙungiyar ta ta yi allah wadai da harin da aka kai a yankin hilaliya da kuma yadda ake aiwatar da abin da ta bayyana a matsayin kisa da sace-sacen jama'a da ba su da kariya tare da yin kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su buɗe wata gadar jinƙai tare da kwashe fararen hula daga yankin kamfanin dillancin labaran faransa ya kuma nakalto kwamitin sharan fage na kungiyar likitoci yana zargin kungiyar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa da wawushe dukiyoyin jama'a a garin hilaliya tare da tsare mazauna garin gami da hana su fita har sai sun biya kudade masu yawa a matsayin kudaden fansa kwamitin ya bayyana cewa adadin mace-mace na karuwa cikin sauri kuma wasu fursunoni sun rasa rayukansu sakamakon tilasta musu cin gurɓataccen hatsin alkama ko kuma shan ruwa maras tsafta wasu kuma suna fama da cutar gudawa a sakamakon shan gurɓataccen ruwan sha baya ga waɗanda tuni suka kamu da cutar kwalara kuma ba a basu wata kulawar lafiya ba a cikin wannan mummunar hali da ake ciki a kasar sudan amma bangarorin biyu da suke yaƙi da juna babu abin da suka fi mayar da hankali kansa sai zarge-zargen juna tare da ɗaurawa junansu laifukan cin zarafin fararen hula ma'aikatar harkokin wajen kasar sudan ta tabbatar a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa kungiyar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa ta yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane musamman sakamakon rashin kula da harkokin kiwon lafiya saboda killace birnin hilaliya a jihar aljazira tsawon makonni kamar yadda ta bayyana cewa a abin da ta kira mummunan kisan kiyashi da dakarun kai daukin gaggawa suka yi a jihar aljazira ya zo daidai da wani kaza min yunkurin ɗaukar fansa kan mazauna ƙauyuka da ba su da kariya a arewacin darfur a cewar sanarwar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda a cikin sa kuka saba bayyana ra'ayoyin ku kan batutuwan da ke cin muku a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Yau ma dai da Allah ni ne Hassan barka ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Sashen Hausa muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Kabir Sala Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da makaram Jamhuriyar Nijar mai yada labarai na kungiyar ta masu kira da sauran radio ta Afirka. Dangance da wanga taro da ake na kasashen Larabawa da ma musulmin duniya akan yaƙin Isra'ila da Gaza to muna musu addu'a yadda aka fara lahiya Allah sa ƙari lahiya amma hakikanin gaskiya akwai ɗaiɗaikun kasashen larabawa da sun ba mu mamaki kwarai da gaske dangance da wannan yaƙi musamman ma inda aka yi amfani da wahilayen jiragen wasu ɗaiɗaikun kasashen larabawa na kai ma irin hari daga kasashen Isra'ila ko daga inda Isra'ila ta bada umarni. Allah ubangiji sa dai kasashen Larabawa su gane dukkan mu musulmi ne babu dan Shi'a babu dan Izala babu dan Tijaniya mu zamanto musulmi muke tsintsiya madarmin mu daya dan saboda mu yaƙi waɗannan Yahudawa makiya Annabi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. gidan rediyon Iran kuna magana da Usman Ridwan daga Megodiya a Kimba jihar Neja. a Najeriya. Wato wannan taro da Saudiyya ta kira ƙasashen musulmai a kan shi, to Allah muna fatan ya sa wannan taron ya haifar da abubuwan alkhairi wanda za su kawo ci gaba da musulman duniya gaba ɗaya. Saboda su ma kansu yanzu wannan taron da ma suka kira kasashen musulmai a yi shi to a irin fahimtar mu tana iya yiwuwa suna tunanin kamar an yoca an sa musu ido kamar ana ɗaukar su a shugabannin musulunci amma sun kasa komai wata ƙasa ta kafirai tana yaƙin musulmai sun kasa taɓuka komai wasu kuma sun zo suna yi sai suke tunanin a ah, wayya waccan ƙasa tana yaƙin wa'incan kuma ƙasashen kafirai yaran su kuma ba su yi wani kokari nasu ba kafa su zo su anshe musu wannan dan mulkin nasu shugabancin nasu sun ga duk inda musulmai suke a faɗin duniya suna tare da su to ina ga wannan abin ne yasa har suka ce za su yi wannan taron sunana muhammadu dan bare bari shugaban na fada mazajen gaga nyamai nijar bugu da ƙari ma'aji na masu kira da shurare na afirka eh yadda suka fara lahiya taron nan Allah ya sa su ƙara ce zahiya kuma Allah ya sa abin da za su aje maganar da za su aje yaƙi nan da ake yi an suna da hali Allah sa su tsaida shi eh amahwa amahwa ka a zama taron da za a yi kai zama shan shayi ne eh mu addu'a da muke muna kira ga musulmai a mu tashi mu mai da roƙon mu gurin Allah eh kowa ya roƙi Allah kwanciyar hankali dai ƙasar musulmai muna son ta sunana Muhammadu Danbare Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar. Salamu alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Aminci Allah ya tabbata a gari al'ummai cikin wannan gida daga mu farko zuwa karshe musamman ma shugaban wannan gida Malam Hassan Barka gaisuwa zuwa gare ka fata alkhairi zuwa gare ka da iyalinka ga dukkan cikin membobin cikin wa'annan gida daga lamar farko zuwa karshe da maza da mata. Mai gaishe ku Fatima Sani a nan Najeriya a nan Adamawa memba ce daga muryar matasa. fatan alkhairi a gare ku kuma ba girin girin ba ta yi mai wannan taro da za a yi ta saudiya rabiya to Allah subhanahu wa ta'ala muke roko da wani manufa ne na alkhairi Allah ya basu sa idan babu alkhairi Allah ya watsar da wannan taron tun kafin a fara shi har kuma a gama shi a ga karshen sa saboda me babu abin da zamu yi ne sai dai addu'a akan hakan Allah kuma zai shige mana gaba mai hudu ba zai nemi taro a banza ba sai dai idan ya da wata ya su bari a nemi su yasa suke neman mutane to Allah kuma ya fi su Allah kuma ya ɗaukaka musulunci a ko da yaushe akan kafirci Allah kuma ya tsare mana duk inda musulman suke ina ma kowa fatan alkhairi duk inda musulmi suke su cigaba da addu'a Allah ya dora musulunci akan kafirci a koda yaushe. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci mai sauraron ku yau da kullum Ilyas Surezi na kulab ra'ayin zuci da take a Agadas a Jamhuriyar Nijar. Muna godiya da wannan dama da kuke bamu wannan maudu'i mai mahimmanci bisa kan wannan babban taro da ƙasar Saudiya take gabatar da shi ko ta gabatar da shi dangance da wannan yaki na isra'ila to mu abin da za mu cewa haka shine daidai dama wannan eh, ƙasa ta saudiya ita ce eh, cibiyar musulunci na duniya eh, ire-iren waɗannan tarurruka wanda yake na neman maslaha zaman lafiya a ƙasashenmu shi ya kamata a ce ire-iren waɗannan tarurruka su saudiya suna shirya su saboda yau muna ganin makiyu makiyan musulunci suna ta bin hanyoyin da za su yi kullum su ga sun tada ma musulmi hankali sun tada ma ƙasashenmu na musulmi hankali kenan kun ga irin hakan da ƙasashenmu suke yi su ma na neman ɗumke duk wata faraka da neman zaman lafiya ga ƙasashenmu wannan abubuwa mun yaba ma su'udiya. Najeriya da fatan Allah ya sa ya haifar da damun ido Allah ya ka zaman lafiya a cikin ƙasashenmu na duniya musamman ƙasashenmu na Afirka Radio Tehran ku tashi lafiya. Wato musulunci. Da farko dai suna na Abdullahi Tela yaro mai ganin mutuncin maya daga dan malam jihar Maradi. Malam Hassan barka mana godiya da kuke ba mu dama muna toho albarkacin bakin. To ni ra'ayina dangance da wannan maudu'i wanda kuka aza dangance da ƙasashen musulmi suna gudanar da taro a ƙasar ƙasar Saudiyya a kan wannan lamarin yaƙi na tsakanin Isra'ila da ƙasar Gaza. To gaskiya ra'ayina sai in ce to da yake dai Saudiyya ta hito yanzu tana neman jama'a su zo a zamana a tattauna akan Eh, a daina kashe yan uwanmu musulmi na gaza to alhamdulillah tun daga shi dai lokaci ya yi son ankara da abin da ya kamata sai tun harko da baya ba su samu suka yi ba sai yanzu ba za mu ci sun makare ba amma dai ta wani hannun a ci gaskiya kiri kaɗan wankin hula da ya riga ya kai su dare saboda me yasa ni ya riga da ya kai su dare ai ka gani ba yau bane tsawon shekara dai guda bayan allah na ana zub da jini musulmi bayan allah saboda allah sai yanzu ne a ce wai saudiya ta ta ce a zo a zauna bai kamata ana zuwa da eh, jinin musulmi ba a gaza to allah ya sa ba girin girin ba ta yi mai ubangi allah ya sa su gano bakin zaren Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radon jamhuriyar musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim gadon kadan wani hudu ganin jamhuriyar Niger eh, jihar mara kumin ta cikin birnin kwankwaron take Malam Hassan barka shugaban wannan shiri ina maka barka da wuri lallai wannan taro da ake yi na birnin makka na ƙasar sai na duniya to muna fatan allah ya sa tare wani zashi unhwanin waɗanda sun ka zo wurin taron ne allah ya sa taron mai haɗa kan 'yan ƙasa ne a yi musu nasiha a bar yaƙe-yaƙe a bar ta'addanci kuma muna addu'a dai Allah ya zamar da kasar mu lahiya duka kasashen mu na musulmi su ma kiristocin ce inda suke zaune ana son su yi zama na lahiya ina amfanin yaƙe-yaƙe ina amfanin yaƙe-yaƙe ana son zama na shi hudu cikin kasashen duniya amma a ce wanga ya halaba wanga wanga ya halaba wanga Shin ni menene ake so wanda ke jawo tashin hankalin shine muna addu'a duk wanda ya zo wurin taron nan Allah ya mai shi lahiya kuma Allah ya sa wanga taro da za a yi na cikin kasar birnin Makka Allah sa taron mai haɗa kan 'yan ƙasa ne duka Allah sa taron wanda za a ganin alhera abin ne Allah sa taron wanda za a ganin ci gaban abin ne eh Allah sa abin da an kai taron dan shi Allah sa a samu magana abin da za a yi eh daga na kuma Malam Ibrahim ka dan walu daga nan Jamfure ne ya jihar Maradi kuma ta kwarnaka cikin birnin kokorno ina muku fatan alkhairi zuwa gare ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Radio Iran a kai sai kuna tare da abdulaziz malam nafi wanda aka yi sani da firezi daga birnin da magaram a jamhuriyar niger to gaskiya muna godiya da irin makin da kuke bamu muke tofa albarkacin bakinmu a wannan mauri'i to ni dai gaskiya abin da zan faɗi a nan allah ubangiji ya sa wannan taron da ake yi a ƙasashen saudiya ko a ƙasar saudiya allah ubangiji ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu gaskiya irin tarurrukan da ya kamata dama a ce saudiya suna tsoma bakinsa a cikin wannan lamari na yaƙe-yaƙe da ake yi a cikin ƙasashe daban-daban musamman ma a lahiyar turai kuma da afirka da akwai saboda munafukai azzalumai wanda suke so su ga lahiyar tamu mata afirka ta shiga cikin wani hali to duk wani baraka da ake samu a cikin wannan ƙasashe allah sa su tsoma bakinsu manya waɗanda suka san da in sun yi magana ana cika ta ya kamata su rika tsoma bakinsu ƙasashenmu na musulmi su diba su gani yadda yaƙe-yaƙen nan yake baraka a cikin ƙasashe ko in ce ma a cikin duniya allah ubangiji ka ka mana ƙarshen shi kuma irin addu'o'in da muke yi mu kanmu fasashe mu ƙasashen musulmi don haka zai ka mana ci gaba a cikin ƙasashenmu na gode radio iran mai magana abdulaziz malam nafi wanda ake ce ma daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen hausa na biyu ya ce barkamu da haka mai magana lawan yalu daga niyami a jamhuriyar nijar eh, dangane da wannan maudu'in da aka ɗora mana a wannan satin so gaskiya za mu iya taron da ita kasan saudiya ta kira wanda ake gudanarwa a halin yanzu za mu iya cewa sun riga sun makara saboda ba tun a yau ya kamata a ce sun kira irin wannan taron ko da yake dai ba mamaki wannan taron ma muna tunanin cewa taro ne irin na shan shayi taro ne na tsintsiya ba shara saboda idan da gaske suke suna su tallafa wa ƙasan isra'ila da ƙasar lebanon to ai sai su ɗauki irin matakin da jamhuriyar musulunci ta ɗauka na ganin cewa ko ta yaya amerika da isra'ila da sauran 'yan barandansu ba za su zo gaba ta tsakiya su tare sabida haka fatan mu dai allah ya sa wannan taron da aka yi ya haifi ɗa mai ido ko kuma mu ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu a tashi lafiya sashen hausa na boh assalamu alaikum shafin hausa na rediyo jamhuriyar musulunci ta iran sunana usman madala bushari a jihar da magaram jamhuriya ta nijar dangance da taro da za'ayi na kasashen musulmi da na kasashen larabawa a gasar saudiya za mu cewa allah sa kulliya ta biya kudin sabulu kuma muna fata manufar da za a yi ta goyon baya da za a kawo ga yan uwa musulmi wanda suke yankin gaza wato masu gwagwarmaya ta neman yancin kansu falastinawa hakan ya tabbata kai ya zama to tura nan kullum suna mana dariya suna ga musulmi kasashen mu ban mu da haɗin kai duba da idan muka haɗa kai da manya-manyan kasashe ga a zama cewar sai dai su zama ɗan kallo a jagoran duniya amma hakan ya gagara ga manya-manyan kasashen laraba da suke jagoranci ga kasashen musulmi muna fata dai wannan taro da za a yi eh, da haka shugabannin da suka ziyarta su bada goyon bayan su na kayan aiki na kokari na goyon bayan su nuna wa wa'annan yan uwana falastinawa musulmi da yankin gaza ko da a ce dai eh, ta ɓangaren kayan abinci ne da taimako na jin ƙai da ma kayan aiki da zai zama sun kare kansu domin barazana da isra'ila take musu domin ma mamaye yankin su kuma kasar su ta eh, ainihi wato falastinawa na gode suna na usman dala boshari